خالدين فيها لا يبغون عنها حولا za su zauna a cikin ta har abada ba za su nemi canji daga cikinta ba domin babu wani sakamakon da ya kusa da ita